من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marice na asabar bakwai ga watan safar a shekara ta 1444 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan tara a shekara ta da 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al wal marjan fi mattafaqa alaihi daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin Kano a yau insha Allah za mu darasi na hudu. muna karatu cikin kitabul hajj makon da ya shuɗe ko darasinmu na ƙarshe mun cike da ƙarshen babu wujubi ɗawafil wada wa suqutuhu anil ha'id haka ne a babu istihbabi dukhulil ka'ba lil hajj wa ghairihi ko mala babu naqdil ka'bati wa bina'uha ko wa bina'iha babin da yake bayani akan warware ginin ka'aba da sake gina ta ma'ana hakan ya taɓa faruwa a tarihi an warware ginin ka ba kuma aka zo aka sake gina ta wannan ma ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya faru a tarihi to amma na kusa kusan na ƙarshen shine wanda za a yi bayani a kansa wanda ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da yake ya faru a zamanin Abdullahi dan Zubair lokacin halifancin Banu Umayya to dai malam zai mana bayani akan abin da ya faru da kuma nuna yadda ya kasance bayan an warware ginin nata da kuma yadda aka gina ta me yasa aka kawo maganar warware ginin ka'aba da gina ta a babin aikin haji saboda aikin haji yana da alaka da ka'aba akwai aikin haji baya yiwa sai da me sai da ka'aba shi yasa ba a yin aikin haji ma a inda babu ka'aba domin rukuni ne daga cikin rukunin aikin hajji dawafi shi kuma dawafi duk duniya ba inda ake yin sa sai a ina sai a Ka'aba wal yufunu zurahum wal yatawafu bil baitil atiq wa izna anna al baita masabatan lin nas wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahim musalla an gane ko wa idh bawwa'na li ibrahim makana al baiti alla tushrik bi shay'a wa tahir baitiya lit ta'ifina wal akifina war ruk'i sujud hadisi mai lamba ta 841 hadithu Aisha radiyallahu anha hadisin na Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda qalat tace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da ni laula hadafatu qaumiki bil kufri ba dan mutanenki ba su daɗe da baro kafirci ba don haka da ɗumi kafirci a cikinsu da ɗoyi-ɗoyinsu a jikinsu ba su riga sun gama wankuwa daga miyagun al'adu na maguzanci ba ba su riga sun gama sabawa da al'amura na musulunci ba domin mutumin da bai daɗe da shiga musulunci ba don ya yi maka wani abin da ba na musuluncin ba kar ya baka mamaki saboda ita ɗabi'a a hankali ake canja ta ba a canja ta rana ɗaya an haifi mutum shekara talatin arba'in yana abu guda kuma rana ɗaya don ya musulunta ka ɗauka zai canja ɗari bisa ɗari a lokaci ɗaya ba zai yi ba hasali shi ɗan adam ba haka Allah ya halicce shi ba baya karɓar canji lokaci guda ko na daidai ko na kuskure dole sai ka bi shi a sannu saboda haka aka yi shi Allah yana da damar ya halicci ɗan adam da girmansa amma ya bi da shi matakai daki-daki tun daga zaman cikin uwa ɗugon mani ya zo ya zama gudan jini ya zama tsoka ya zo ya zama cikakken mutum sannan aka zo aka haife shi da rauni sannan ya fara ƙwari sannan ya fara girma sannan ya zo ya cika har ya yi furfura kuma da haka zai ƙare الله الذي kun من ضعف ثم جعل من kulku ma ya huwa al-aliyyul qadir da ubangiji yana ya halicci mutane daki daki mataki mataki da dan adam komai na rayuwarsa a haka yake gudana in alheri kake so ka koya masa sai ka bi a hankali baka cewa dole a yau zai koya ba zai iya ba in ma sharri ne a hankali a hankali yake koya to amma sai dai wata hikima ta Allah alheri ya fi jinkirin koya sama da sharri sharri ya fi saurin a koya an fi saurin tasirantuwa da shari sama da mai alkhairi saboda ɗabi'ar zuciya ita kuma ta fi son abubuwa na saɓon ubangiji hannu wa ta'ala innan nafsa bi bisu illa lamar rahima rabbi da haka mazala yake gaya wa nana Aisha nan malamai suka ce ba su kasu yake ba manzo Allah yana faɗar waƙi ne dan kada wani ya ɗauka cewa annabi yana zagin mutanen maka ne a'a yana faɗar haka ɗabi'ar ɗan adam take ba su daɗe da musulunta ba kwana-kwanan nan addinin ya zo musu to yanzu idan ka ce za ka taɓa wani abu na iyaye da kakanninsu za a yi rigima da su wasu in ba kai wasa ba akan wannan ma sai su bar musuluncin domin tun gabanin zuwan musulunci mutanen makka sun gaji girmama ka'aba girmamawa irin tasu ta al'ada ta maguzanci ba wai irin wacce Allah yake so ba an gane ko da ka taɓa ka'aba a wajen mutanen makka a wannan lokacin ba karamin tashin hankali ba ne ko da gaskiya ko ba gaskiya kawai to shine annabi yake gaya wa aisha ba dan ki da ɗumi-ɗuminsu ba su gama hucewa ba da fitowa daga kafirci lanaqattul baita maza Allah wallahi da na warware ginin ka'aba thumma banaituhu kuma da na sake gina shi ala asasi ibrahim alaihi salam bisa ga foundation din annabi ibrahim mana foundation da annabi ibrahim yayi wa ka'aba to manzo Allah ce da na gina ta akan wannan foundation din to me ya jawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka saboda a shekara ta 35 da haihuwar annabi ka'aba ta tsufa ta tsatsage har wani bangare na jikinta yana shirin faduwa sai mutanen makka duk da a lokacin fa maguzawa ne dan lokacin ba a turo ma annabin ba yana shekara 35 saura shekara biyar a yi masa annabta sai suka yi kwamiti suka ce to a zo a tara kuɗi a rusa wannan ɗaki a sake gina shi amma da sharaɗi ɗaya kowa wanda zai kawo gudunmawa ya kawo kuɗin halal kaga wai har a lokacin jahiliya an san akwai kuɗin halal akwai na haram saboda halittar da Allah ya wa ɗan adam ko ba aya ba hadisi akwai hankali duk da hankali baya isuwa amma hankali yakan taimaka ka so mai yawa wajen ka fahimci gaskiya shi yasa ma sai da hankalin ne ake gaya maka gaskiyar sai ka fahimce ta in ba hankali duk faɗa gaskiyar da za a yi maka ba za ka gane ta ba ya ya'qiluna ne afala ta'qiluna la'allakum ta'qiluna da haka sai da hankali to da haka shi hankali wani lokaci ko ba nassi yakan kusanta ka ka gane abu kaza fa daidai ne abu kaza bai daidai ba abinda bahaushe yake cewa kowa gyara ya sani haka kuma bata ya sani to da aka sai suka ce sharaɗin duk wanda zai kawo mana gudunmawa na gina wannan ɗaki to ya kawo mana kuɗin halal don sun san a lokacin akwai hada-hada da suke yi da yawa wajen tara kuɗi ba na halal ba daga cikin hanyoyin da suke tara kuɗi akwai cinikin giya domin giya a wancan lokacin ta zama kamar fura mara shan giya a wancan lokacin shine abin kallo shine bako saboda a ko'ina ana shanta maza suna sha mata suna sha a randa ma sai ka ɗiba ka sha da ka zo gida sai a tarbe ka da ita da aka marasa shanta a lokacin su ne mai kaɗan shi yasa duk yadda kake tunanin yau mun lalace in za a baka tarihin larabawa kafin zuwa musulunci lalacewarsu ta fita mu lalacewarsu ta fita mu domin mu yau duk mu. mai shaye-shaye ya san ba mutumin kirki bane shi a karan kansa ba sai ka tambayi wani ba ba amma a wancan lokacin wanda baya shan shine bako mai shan shine dan gari to da sun san suna tara kuɗi ta hanyar shaye-shaye sannan yana daga cikin hanyoyin da suke tara kuɗi a wancan lokacin riba musamman ribar bashi a wancan lokacin ba bankuna amma akwai attajirai masu kuɗi su suke ba wa mutane aron kuɗi to su ka'ida in suka baka aron kuɗi za a yarjejeniya rana kaza ga watan kaza za ka biya ni bashi na na kuɗi kaza da ka karɓa idan ranar ta yi tun kan ka kawo kuɗin za su tare ka su ce to ranar karɓan bashi ya yi in kana so mu ƙara ma kwanaki amma za ka ƙara kuɗi ba shi ne interest na banki ba yanzu da haka suna yin irin wannan ribar sai suka ce to duk wanda zai kawo gudunmawa banda irin wannan kuɗin sannan akwai wata hanyar da suke tara kuɗi ta ita shine ta gidajen karuwai mutum mai kuɗi sai je ya siyo mata su a wancan lokacin siyo su ake a kasuwar bayi idan mai kuɗi ne sai ya tafi kamar ƙasar indiya sai ya siyo matan indiya duk inda aka san akwai mata kyawawa a duniya ko ethiopia ko wata kasa dai haka sai ya siyo to sai ya zo ya gina gida sai ya sa su su waɗannan matan shi zai rinka ciyar da su shi zai rinka ba su tufafi shi zai rinka ba su kayan kwalliya da kayan shafe-shafe amma duk wanda ya zo ya zina da su kuɗin nasa ne ka suna tara kuɗi ta wannan hanyar da yawa shi yasa inda a ce tafsiri muke bi daki daki kowace aya in aka zo zaka ga akwai ishara da Allah ya gaba da iran wannan mummunar ta'ada ayoyin da suka hana riba zaka ga a cikinsu akwai tsokaci akan irin wannan ribar ta larabawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya da yazo fatuhu ya ce to ku sani duk wani fada da aka yi a lokacin jahiliya bashin jini da kuke bin junan ku na yafi kada wani ya sake cewa yana bin bashi an yafe musulunci ya yafi. sannan manzo ce duk wani mai kuɗin da ya san yana bin mutane bashin kuɗi na riba to shi ma an yafi. kada ka sake zuwa ka ce wani ya baka kuɗi sai dai ya baka uwar kuɗin amma na riban da ka dora masa babu sai manzo ce kuma farkon kuɗin da na soke ba za a biya ba na baffa na Abbas domin shi ma Abbas a lokacin yana irin wannan kasuwancin yana ba da bashi kuma yana ɗora ruwa da haka manzo Allah farkon kuɗin da na rushe ba za a biya ba shine din fara daga gida na bafana Abbas da sannan Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a ayat suratul nur wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i in aradna tahassunan litabtagu ardal hayati dunya wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim daga yau kada ku sake tilasta wa ƴaƴa mata su je su zina su tara muku kuɗi dan ku ku samu kuɗi su kuma su ta zina wata ba so take ba amma dole sai ta yi zinar saboda ubangidanta ya siyo ta don wannan ne ubangiji ya ce wa man yi kuri hunna duk wanda ya sake tilasta wa mata su yi zina don su tara masa kuɗi bayan hani ya tabbata bai tuba ba to akwai laifi amma in kwa ya tuba bai sake ba bayan hani ya sauka to fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai tilasta musun da aka yi ada suka yi zinan aka karɓi kuɗin wannan ya wuce Allah ya yafe to da aka ce Qurayshawa suka ce ire-iren waɗannan kuɗaɗe kar a kawo mana su masallaci kar a kawo su cikin gidauniyar gina Ka'aba to wannan kaga fiqhun an samo shi ne tun lokacin jahiliya tun annabta bata zo ba maguzawa sun fahimci cewa ɗakin Allah bai dace a gira shi da kuɗin me ƙazanta ba maguzawan jahiliya fa to shi yasa malaman musulunci suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma ya tabbatar da wannan domin lokacin da aka yi wannan gidauniyar aka zo ginin har da annabi aka yi ginin kuma bayan ya cika shekara arba'in an masa annabta bai warware wannan abun ba bai ce abin da aka yi a da din nan kuskure ba ne sai ya tafi a da aka har yanzu in ka kai kuɗi banki sai banki suka sa maka interest ba a bar wa banki karɓowa ake yi amma in ka karɓo kuma ba a kawo su masallaci a sai dai ka kai su gidan marayu can ko ka kai asibiti waɗanda ba su da lafiya su ne neman kuɗin magani ka taimaka musu ko ka je ka gina rijiyar burtsatsai can mutane su sha ruwa domin daman waɗannan kuɗaɗen daga jikin mutane aka tsotse su kuma saboda tsarkin ɗakin Allah bai dace da irin waɗannan kuɗaɗen ba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba to amma kuma kamar yadda na faɗa ba a barwa banki wani lusarin sai ya ce to shi gashi an turo masa ruwa su bashi uwar kuɗin sa su riƙe ruwa ya dama abin da suke so gaba ta kai su gobe titi ka san ka kai musu kuɗin amma ba za ka karbo ba ka karbo ka raba wa talakawa 'yan uwanka wannan shine in ba kai yi hakan ba su za su je su gina 'yan uwansu kuma su zo su yaƙe ka sai ya zama kayi abin da laraba suke cewa sammin kalbaka ya akuluka ka kosar da karanka ka kiwata shi ya zo ya cije ka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ƙuraishawa suka tara wannan kuɗin na gidauniyar gina sabunta ginin ka'aba wata hikimar Allah iya kuɗin halattun da aka tara sai ba zai iya ginin gaba ɗaya ba ba za su iya gina ta su mai da ita yadda take ba in suka rusa ta amma da kuɗin halal amma da kuɗin yaki halal yaki haram aka ce kowa ya kawo za su iya gina ta amma dai kuɗin halal na tsantsenin da suka tara ba zai iya gina ta ba to da suka tashi sai suka yi wata dabara da suka rusa ta da suka tashi gina ta sai suka rage ta sai suka gina iya inda kuɗinsu ya isa inda kuɗinsu bai isa ba sai suka bar shi haka a waje shine wajen da za ku gan shi a baya can ana ce da shi hijirin ismail wata yar katanga da aka shata haka to asalinta duk cikin ka'aba take amma abin da ya sa ƙuraisha ba su shigar da ita ba kuɗinsu ne ya ƙare da haka sai suka gina da iya abin da suke da shi na kuɗin halal sauran sai suka bari to bayan shekara biyar an yi wa annabi annabta kai har ma ya hijira ya je madina har ma ya dawo fatu shi shine yake gaya wa aisha da ba dan ina tsoron in na ce zan taɓa ka'aba yanzu ni yanzu ina da kuɗi na halal domin yanzu kasuwanci ya tsaftata mutane suna da kuɗin halal yanzu idan muka ce a haɗo a zo a gina ka'aba za a sami na halal ɗin da za a ƙarasa ginin to amma matsalar shine in muka ce za mu taɓa ka'aba yanzu za mu yi faɗa da wasu daga cikinsu yanzu rarrashinsu muke su shiga musulunci su zo a yi sallah wani in ka taba ka'aba akan haka sai ce kai wannan ba addinin gaskiya bane addinin da zai taba abin da muka tara iyaye da kakanni saboda mutane suna da gamsuwa da al'adu suna da riko kankam da al'adu to musamman kuma game da abin da ya shafi ka'aba wanda wani abin nata zaka ga sun gaje shi ne a al'adance wani kuma a addinance domin alfarmar ka'aba sun gaje ta ne a al'adance kuma addini ne ya tabbatar da haka tun lokacin ba a aiko annabi ba larabawan Maka sun tashi sun tarar iyaye da kakanni ba a yi wa ka'aba wargi duk wanda ya taba ka'aba baya kwana lafiya to da kai wannan yasa suke shayinta kuma duk wanda ya zo zai taba ta sun san zai tsokano tsuliyar dodo ba zai wanye lafiya ba wannan da yasa manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce to ba zan taba ta ba to babban fikihu nan malamai suka ce shine kowane abu da lokacinsa da ya dace da shi yanzu annabi ya canja ginin ka'aba ya mai da ita yadda take asali ba gaskiya ba ce to amma ya ƙi ta nan. ashe wannan yana nuna maka cewa ko gaskiya tana da muhalli kuma in taka maka jarumta duk abin da ya zo ka faɗa a bakinka a'a baka kai maza Allah jarumta ba amma ana gaya wa mutane ne in dai abin da ba saban Allah bane abin da aka san za su fahimta shi yasa ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ce anzilun nasa manazilahum a wata ruwayar mawqufi akan Ali ibn Abi Talib anzilun nasa manazilahum ku saukar da mutane a daidai masaukansu khatibun nasa ala qadri uqulihim ku magana da mutane gwargwadon hankulansu a na an yukazzaba Allah wa rasuluhu so kuke mutane su karyata Allah da manzo mana kaga ba wai abin da wasu suke dauka cewa a gaya wa mutane abin da yake saɓanin shari'a ko ilimin haƙiƙa ba haka ake nufi ba ita kanta gaskiyar akwai mahallinta akwai lokacin da zai dace da ita da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ki ya canja Ka'aba dan a zauna lafiya da mutanen Makka domin musuluntar su tafi muhimmanci sama da me gyara ginin Ka'aba domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a kashe mumini ɗaya ko a yi asarar mumini ɗaya ya fi soyuwa a eh, ya fi takaici a wajen Allah da hasara in akwai abin da za a kira da suna hasara a wajen Allah sama da a ce duk duniya ta rushe to rushewar duniya ai ka'aba tana ciki kaga a ce an rasa muminai ko an yi asarar waɗansu gaburin shiga musulunci to gwanda a bar ka'aba ta zauna yadda take ina fata an gane wannan su da aka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba don kada mutanenki su ja in ja da ni ba saboda ba su daɗe da shiga musulunci ba ba su riga sun gama fahimtarsa ba to da na yi wancan to da wannan malamai suka ce har ila yau sau da dama wani zai zo ya ce zai shiga musulunci amma zai kafa sharaɗi to matuƙar sharaɗin nasa bai rusa musuluncin ba ana yadda ya shigo da sharaɗin saboda ya shigan dai yanzu akwai mutumin da zai zo ya ce maka zan shiga musulunci na yadda da Allah ɗaya ne na daina bautar gunki na daina tsafi amma fa ni ba zan sallah ba ya za a yi ya shigo eh yau ba ku ga a makka shekara nawa aka yi a makka tauhidin ake ba sallar sai da aka je madina shekara goma a makka babu sallar sai da aka je madina wani zai zo ya ce maka to ni na yadda zan shiga musuluncin nan amma fa ba zan daina dan tsotsa tsotse na ba ya riga ya saba da burkutu da banmi sai ka ce shigo tsawon zaman makka ba a ce su daina shan giya ba dan in an ce su daina sha wallahi ba za su daina ba sai dai su bar musuluncin sai Allah ya kyale su to wannan hukuncin da wannan siyasar har yanzu akwai ta wani zai zo ya ce maka shi zai musulunta amma ba zai daina cin riba ba wani zai zo ya ce da kai shi zai musulunta amma fa matansa ɗari sai ka ce shigo da su to haka addini yake wannan shine fiqhun musulunci a ba kai ka dauka cewa kawai rana ɗaya zaka girma ka a'a hankali hankali kai ma saboda wasu sun rage ma aikin ne yanzu da za a gaya ma kakanka na biyar yadda aka yi ta baba da shi kan ya shigo musuluncin ba kaciya ya shigo kai yanzu da girman ka kakanka da kaciya sai kake ganinta da arha amma mutanen da akan wannan kaciya sai ai bala'ira amma kai ne yanzu da kaga dama sai ka je wajen wanzan mai sha da wando sai ya shaka amma da ba sauki ba ce da aka addini haka yake a hankali a hankali an gane ko nana aisha ta ce manzala sallallahu alaihi wasallam ce fa inna quraishan domin quraishawa bina a sun taƙaice ginin ka'aba sun rage shi wa ja'alat lahu khalfan sannan kuma suka yi masa kofa ta baya da asali ka'aba ba ta da kofa ta baya an gane ko to amma quraisha sai suka yi mata kofa ta baya dan in sun shiga ta gaba su fita ta baya idan ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko sun rage mata gini kuma sun mata kofa wanda da ba haka take ba يعني بابا من خلفه شيني معنى وجعل له خلفا أخرجه البخاري إمام البخاري فتد وانا حديثي شين كتاب الحج باب فضل مكة وبنائها حديثي من لمبا تدري تقوز دا أربعين دبيو حديث عائشة رضي الله عنها حديث دينا نائشة أورم من الله كارمة إبا زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها nana Aisha ta ce hakika manzon Allah sallallahu alaihi ya ce da ita alam tara anna qaumaki lamma banaw al shin yanzu baki sani ba ki lokacin da suka gina ka'aba mutanenki anan ta yana nufin quraishawa danginta domin Aisha ba quraishiya ce iqtasaru ala qawaid ibrahima sun takaita ba su kaita bisa ga harsashin gini na annabi ibrahim ba aisha ta ce faƙuntu ya rasulallah sai na ce to ya ma'aikin allah ala ta ha ala idi ibrahim to ba za ka mai da ka'abar ka gina ta akan shika-shikan gini na annabi ibrahim ba wanda ya gina ta a kai tun farko ƙala sai manzo allah ya ce laula hidisanu kaumiki bil kufri yo dan babu daɗewa da mutanenki suka baro kafirci ba na fa'altu da nayi hakan to ne abin da bahaushe yake cewa ana ana barin halal don kunya wani abin ba haram ba ne halal ne a yi shi to amma idan ka san zai jawo fitina sai ka yi ne sai ka bar shi yanzu akwai wani abu da za ka ga mahauta suna yi ba laifi ba ne a musulunci amma kuma yana iya ja maka wani suna a wani waje shi ne mahauci yana cikin yanka nama zai ga ya yanki ɗanyi ya jefa a baki yanzu a wani lungu ya yi me za a ce mai amma kai kuma ba ka da wani nassin da ce sai an soya za a ci ka da nassin da ce sai an gasa za a ci ka da nassin da ce sai an dafa za a ci kawai dai Allah ya ce ku ci nama in kana son dafaffe sai ka dafa in kana son gashashe sai ka gasa in soyayye kake so sai ka soya wanda yake son danye fa to to amma abu a sannu فقال عبد الله رضي الله عنه abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ya ce la'in kanat aisha radiyallahu anha sami sami'at hadha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in dai aisha ku ta ji wannan magana daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taraka istilamar rukunain alladaini eh, yaliyan alhajar abdullahi dan umar yace to kwana gano sababin da yasa annabi baya sumbantar ginshiƙan nan guda biyu da suke dabda hajarul aswadi illa sai dai annal baita dan cewa shi ɗakin kaba lam yutammama ala qawaid ibrahim ba a cika ginin sa akan shika-shikan annabi ibrahim ba in ba manta ba a baya lokacin da muke bayani akan dawafi ai mun faɗa akwai inda annabi baya tabawa baya sumbanta to shine abdullahi dan umar ce to yanzu na gano kenan abin da ya sa annabi baya taba waɗannan shika-shikai saboda ba a gina ɗakin ka'aba cikakken gini irin na lokacin annabi ibrahim ba da aka shi yasa annabi baya taba waɗannan wannan wani ijtihadi ne na abdullahi dan umar akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabul hajj babu fadli Makka wa bina'iha babu juduril ka'abati wa babiha babin da yake bayani akan bangwayen ka'aba katangun ka'aba domin kalmar judur jam'i ne na jidar jidar shine katanga an gane ko ko bango shine Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur a wata kira'ar jidar bil jam'i aw bil ifradi daka judur jam'i ne na jidar jidar ana nufin katanga to da haka wannan babi zai bayani akan bangwayen ka'aba da kuma kofar ka'aba hadisi mai lamba ta 843 hadisu aisha ta radiyallahu anha qalat hadisin na aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda ta ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil jadari na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama game da katangan nan aminal baiti huwa ita ma tana daga cikin ɗakin ka'aba wannan katangar dai da aka shata aka yi hijir isma'il da ita shin ita ma tana daga cikin ka'aba kala sai manzo Allah yace na'am farai kuwa a asali duk ka'aba ce qultu sai nace fa malahum lam yudkhiluhu fil baiti to me yasa lokacin da za a gina ba a hada shi an shigar da shi cikin ka'aba ba kala sai manzo Allah yace inna qaumaki abin da ya faru shine mutanen ki quraishawa kasurat bihimun nafaka kudin su ya kare da haka ba su da kudin da za su iya cika ginin har ya kai wannan ba wai kudi ba kamar yadda muka faɗa kudi na halal ake nufi kudi na halal bai ishe su ba wanda za su cika ginin ka'aba har su gama shi baki daya qultu sai na ce fama sha'anu babihi murtafi'an to me yasa daga kofar ka'aba tayi tudu tayi sama saɓanin ƙofar sauran gidaje da ɗakuna ka'aba ko yanzu za ka ga ƙofar ta can sama ko to me yasa ƙofar ta zama haka aisha take tambayar annabi domin ita aisha duk wannan gwagwarmayar da aka yi lokacin ba a haife ta ba ba ta ma sani ba an gane ko domin shekarar da aka yi wa ka'aba wannan ginin a shekara aka haifi na fatima annabi yana ɗan shekara talatin da biyar ya haifi fatima fatima kuma ita ce autarsa a wajen khadija to fatima ta girma aisha lokacin ba a haifi aisha ba domin na na khadija har ta bar duniya ba a haifi aisha ba a wani magana ta malamai a wasu magana ta malamai an haife ta tana jinjinni a bata santa ba kamar da ita aisha ta faɗa cewa bata taɓa ganin khadija ba to ko dai ba a haife ta ba har ta rasu ko kuma an haife ta tana ya ta rasu to amma dai lokacin da aka yi ginin ka'aba aisha ba ta zo duniya ba kaga dole sai dai ta rinka tambaya me yasa naga kaza kaza me yasa naga kaza kaza duk da a garin su ne kamar kai ne yanzu an haife ka a Kano kawai sai ka tashi kaga tarin kasa da dala ko goron dutse zaka tambaya wannan kuma tarin kasan na me sai an baka tarihi ai kaza kaza kaza kaza ne ko kaga fadala to wannan kuma me kenan ya ce maka ai kaza kaza kaza kaza ne dole sai ka tambaya kuma sai an baka tarihi tunda a lokacin da abin ya faru babu kai kala sai manzo Allah zai bawa Aisha labari game da dalilin da yasa kofar Ka'aba ta yi sama can kolkoli ya ce fa'ala zalika qaumuki mutanenki ne suka yi haka yana nufin suwa ƙuraishawa asali annabi ibrahim da ya gina ka'aba kofar ta ba a can sama take ba a ƙasa ƙasa take amma ƙuraisha ne da suka zo sabunta ginin sai suka ɗaga ƙofar suka yi sama da ita saboda me sai maza Allah ce li yudkhilu man sha'u wa yamna'u man sha'u dan su rinka tsare ƙofar sai wanda suka yi wa izini ya shiga shigar ta ya zama yana da wahala dan na tabbatar ko yanzu da kofar ka'aba gab take da kasa to duk aikin haji sai an karya kofar dan rigimar shiga kadai mutane ko tabawa sai sun rinka karya kofar to ba wannan saman da aka yi da kofar duk dawafin ka ba za ma ka kai inda kofar take ba kuma za ka ga ko da yaushe akwai dan sanda a jikin kofar dan kada ma wani mahaukaci ya ce zai tattako matattakala ya bude ya shiga mazala ya ce mutanen ki suka yi haka dan sai wanda suka yadda ya shiga wanda ba su yadda ba kar shiga to kuma hakan daidai ne don annabi ya tabbatar ko ba haka ba domin da ba daidai bane sai ya zama ne ya rushe shi ya sa ma malaman Saudiya wani zai iya cewa to me yasa yanzu Saudi Arabia ba za ta shigar da hijirin Ismail ba ta mai da ginin tunda ita yanzu tana da kuɗi na halal to malaman Saudiya suka yi fatawa da cewa tun da annabi ya bari abubakar ya bari umar ya bari usman ya bari ali ya bari duk halifofin da aka yi suka bari mu ma mu bashi haka domin tabbatarwa annabi ya nuna kenan magana ta wuce in annabi ya ce saboda ba a daɗe ba yo ai bayan gaya wa aisha wannan sai da ya shekara uku hudu biyar sannan ya bar duniya abubakar ya zo ya biyo umar ya zo ya sha takwas usman ya zo ya kaza ali ya zo ya kaza kaga wannan ya nuna an daɗe sun riga sun zama musulmai amma dai duk da haka ba a gyara ba to da haka manzo Allah ya ga wannan hikimar da Qurayshawa suka yi ta dace da maslaha sai ya batta nan da yace dan su shigar da wanda ya so su kuma hana wanda ya so shiga ba wai dan kushe ba ne dan dai ya gaya mata asalin dalilin ne domin in kofa tana a buɗe kuma kasa kasa to za ta fi sauƙin shiga to kuma yanzu a ce mutane miliyan kaza da suke zuwa aikin hajji kowa ya ce sai ya shiga ka'aba ai za a yi ta kashe-kashe kuma kullum sai sun rusa ta dan garin wannan turere ne dukkan ginin nata sai sun bangaje shi a ce mutum miliyan ashirin su ce za su shiga waje a lokaci guda ai ba za a zauna lafiya ba su da ka yace hikimar da yasa quraishawa suka daga kofar ka'aba ta sama can li filo man sha'u wa yamna'u man sha'u dan su shigar da wanda suke so kuma su hana wanda suke so walaula na qaumaki kuma ba dan mutanen naki ba hadifun ahaduhun bil jahiliya basu daɗe ba da baro maguzanci fa akhafu ina jin tsoron an tunkira qulubuhum zukatansu su ki idan nace zan yi su ji ba daɗi ila wasu su taso min ila ma su yi min inkari an udi filal jadara da in na shigar da wannan katangar ta hijir Isma'ila filbaiti a cikin ɗakin Ka'aba na haɗe ginin to ina jin tsoron kada zukatansu su ƙi. kuma su ji ba daɗi kuma hakan ya haifan min da saɓani tsakanin ni da su wa an ulfiqa babahu bil ardi kuma ina jin tsoron in na ce zan sakko da ƙofar ta dawo ƙasa yadda take to nan ma ba za mu kwashe lafiya da su ba to da haka sai na bari lokacin da manzo Allah ya hasashe haka ya bari barin shine min babi aula aka rajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul hajj babu fadli makkah wa bunyaniha kaga wannan yake nuna maka fahimta irin ta malaman ƙasar Saudi Arabia kuma rashin fahimta ta wasu daga yawa daga cikin mutane yanzu in dai annabi ya bar Ka'aba yadda take bai canja ba duk malamai da dukkanin halifofi da sahabbai da duk suka bata yadda take ba canja ba kai sai gina sallah kai ka zo ka canja masa sai gina wata ibada kai ka zo ka sauya masa ga dai wancan ba shi ya gina ba amma dan musulmi su zauna lafiya ya bari amma ga wanda ya gina wani baya tsoron ya canja ko musulmi za su tarwatsa ya canja kuma wannan shi yake nuna maka canja addini da canja duk abin da manzo Allah ya tafi ya bar al'umma akai shi ke kawo me fitina shi ke kawo fitina amma barin abu yadda yake kamar yadda annabi ya bashi da sunan addini to wannan shine zaman lafiya Allah ya sa mu gane باب الحج عن العاجز لزمانة وحرم ونحوهما أو للموت باب da yake bayani akan yin aikin hajji ga wanda ya gaza yi li zamanatin ko dan wata cuta mai ɗaukan lokaci ba a warke ba wa haramin ko dan tsufa wa nahwihima ko makamantan haka aulil mauti ko kuma dan mutuwa mahaifinka ya mutu bai taɓa aikin hajji ba kai yanzu ka samu wadata sai kai masa mahaifinka ya tsufa tsawon rayuwarsa bai taba aikin hajji ba Allah bai hore masa ba kai yanzu sai kai kuɗi kana matashi sai ka je kai masa in yanzu duk da yana da rai ba zai iya ba saboda tsufa kamar yadda za mu ji an gane ko ko da a ce ba tsufa ya ba amma yana da wata cutar da ba zai iya zuwa aikin hajji ba irin cututtukan da suke zaunar da mutum a waje guda kila ko dai ba shi da lafiyar kafa ko kuma yana da cutar yoyon fitsari ko makamancin haka wanda dai ba zai iya shiga mutane ya irin wannan walwala ba to irin wannan ana iya zuwa a yi wa mutum aikin haji a madadinsa ina fata an fahimci wannan sai dai ka'ida duk wanda zai yi wa wani aikin haji to ana so shi ya fara da nasa kafin ya yi wani an gane ko in za ka yi wa mahaifinka to ka fara da naka sannan sai ka je ka yi masa hadisi mai lamba ta 844 hadisu abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda kala yace kana al-fadl rabifa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fadl dan abbas Allah ya kara masa yadda ya kasance yana dan kuturin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nufi da dan kuturi da Hausa eh na hausawa eh ka hau abin hawa ka goye mutum to shine da hausa ake cewa dan kuturi na kuturta shi ma'ana na goya shi ba na mai da shi kuturu ba kai ka ɗauki kalmar daga kuturta ba daga wannan ba daga kuturi ne nan da haka fadlu ya kasance a goye a bayan annabi amma akan dabba domin larabci yana da fasaha akwai goyen da kai ka goye mutum a bayanka akwai kuma goyen da ka goya shi akan abin hawa amma mu a hausa sai mu ce ya goya shi to wani irin goyo a bayansa ko akan keke duk da ya goya shi a nan kaga larabci ya fi mu fasaha in goyon dabba goyon abin hawa ne shine radif arridufu kenan ko goya wani akan abin hawa amma idan goyo ne na gadon baya to wannan shi ma da sunansa da fadlu ya kasance goye a bayan abin hawa tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya goya shi faja'at imra'atun min khas'ama sai ga wata mata ta zo daga kabilar khas'am an gane ko faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha sai fadlu yake ya kura mata ido yana ta kallanta fadlu nan wane ko kanin abdullahi dan abbas bisa ga mafi shaharar zance yayansa ne domin da shi fadlun ake wa babarsu alkunya ummul fadli ake ce mata to su a ka'idar larabawa dan fari da shi ake maka lakabi. to daka ana ce da mahaifiyar abdullahi dan abbas ummul fadli an gane ko ita ce lubabatu bintul hari sunanta na gaskiya lubabatu to ana mata alkunya ce da ita ummul fadli babar fadlu to shi wannan fadlun dan namiji da dan namiji suke da annabi dan abbasu ne dan abdulmuttalibi shi kuma manzo Allah dan abdullahi dan abdulmuttalibi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba goya shi akan abin hawa suna tafiya to shine sai suka haɗu da wasu tawaga wasu matafiya matafiyan sun taho aikin haji ne kuma 'yan kabilar khas'amu ne to shine a cikin matafiyan da aka haɗu akwai wata mata ita matar suna haɗuwa da annabi sai fadlu ya ƙura mata ido yana ta kallanta ya ƙi kau da ido kamar yadda hadisi ya nuna sai da annabi ya rinka kau da kansa yana kau da kansa kallon ya yi yawa an gane ko Allah ta shiga zuciyarsa ne ko wani abu makamancin haka ma'ana ya je yana santa to da ka dai faja'al al-fadl yanzuru ilaiha fadl ya kura mata ido yana kallanta wa tanzuru ilaihi ita ma tana ta kallansa ko kai ne yanzu kaga wata budurwa kana so za ka kalle ta ita ma kuma in ta ji tana son ka za ta me za ta kalle ka waje النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق إلى الشق الآخر في مزال الله صلى الله عليه وسلم يرنك كود كم فضل da shi daga inda matar take ma'ana kallon yayi yawa kallon yayi yawa fa qultu mai ruwaya abdullahi dan abbas ya ce sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin allah a faƙalar kai ko faƙalar sai matar ta ce ya rasulallah ya ma'aikin allah inna faridatal hajji ko inna faridatal lahi ala ibadihi fil hajji haƙiƙa wajabcin allah bisa ga bayansa na ibadar aikin hajji ma'ana farilla aikin hajji da allah ya ɗora wa bayi adarakat abi ta riski babana ma'ana ya samu damar yayi aikin haji amma shaikan kabiran bayan ya tsufa akwai mutumin da zaka ga tun tsawon rayuwarsa da ƙuruciyarsa bai samu kuɗi ba sai da tsufa ya zo masa nan kuɗin suka zo wannan su suka fi yawa a duniya sai ka wuce shekara arba'in ka zo boda shuga ka zo boda gout ka zo boda bp sai kuma dala ta samu kaga tabbas kwalele ya tabbata kenan in mahaukaci ne kai ka zira ido kai ta ɗiban madara kai ta ɗiban maiƙo to za ka gane kuranka sai ka kashe kanka a take ka ce za ka yi ƙara'i ai lokacin kana sha ashirin ba ka sha ka more ba kuma masu hikima suka ce wannan yana daga cikin rashin amanar duniya inda duniya tana da amana da yara ne ya kamata su zama masu kuɗi amma ba ta da amana sai ka tsufa sannan za ka yi kuɗin shi ba a tsufan ba kowa zai yi ba Sadaka shi wannan dattijan sai da ya wuce shekara arba'in tsufa ya zo mai ila ma ya kai sittin ko saba'in ya ta kwarkwashe sannan kuma sai kuɗi suka zo da haka yanzu ya samu damar yayi aikin hajji da Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila to yanzu sabil din ya samu gare shi amma kuma ya riga ya tsufa yanzu ba zai iya zuwa aikin hajji ba ga abin da yasta take cewa la yasbutu ala rahilati dabba in ka dora shi a kai ba zai iya zama ba ba zai iya zama kan dabba ba ma'ana ko zama baya iya yi tsufa ya bige shi afa a hujju anhu yar take cewa yanzu zan iya wa babana aikin hajji a sheke kaga ya nuna ba ma sai ɗa namiji ba kuma ba ma sai namiji ba mace ma tana iya namiji mai aikin hajji kala sai annabi ya ce na'am za ki iya wa babanki aikin hajji wa zalika fi hajjatul wada'i abdullahi dan abba zai ce wannan abu ya faru ne kuma a hajjatul wada mana dan ka sani cewa har yanzu hukuncin yana nan ba a canja ba domin manzo Allah bayan gama hajjatul wada kwana 80 da yan kai yayi bar duniya ko wata uku bai yi ba da haka hikimar a ce maka a hajjatul wada abin ya faru ma'ana ƙarshen ma abu kenan da haka babu magana cewa wannan hukunci na da ne ko an soke shi ko makamancin haka أخرجه البخاري إمام البخاري فتدونا حديثي أتين كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله حديثي ميلمبا تقريتكوز دا أربعين دبير حديث الفضل ابن عباس حديث فضل أن عباس رضي الله عنهما ألا يكار مسيدا قال يتي جاءت امرأة من خسأمة وتما تاتازو إر قبيلة خسأمو ama hajjatil wada'i a shekarar hajjin bankwana faƙalat sai ta ce ya rasulallahi ko ƙalat ta ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji haƙiƙa farilla Allah dangane da bayi ta aikin hajji adarakat abi ta riski mahaifina shaikhan kabiran bayan ya tsufa ya girma la yastati'u an yastawi ala rahilati daidai da zama daidai akan dabba baya iya yi saboda ƙungunsa ya riga ya kare ya riga ya samu matsala fahal ya ƙazi anhu an a hujja anhu shin zai isan mai inni ne masa aikin hajjin kalmar ya ƙazi bi ma'ana ya jizi shin zai isan mai inni ne masa aikin hajjin ƙala na amsi annabi ce eh zai isan masa to idan muka kalli waɗannan hadisan duk suna nuna ɗane da uba ɗa da uba ko ya ce ta ce za ta yi wa babanta kuma annabi ya ce eh to amma duk da haka malamai suka ce ko wanda ba ɗanka ba zai iya maka aikin hajji domin ai kai kanka kana iya ɗaukar nauyin wani ya je ya maka ko ba ɗan naka ba to ballantana kuma ɗanka an gane ko da haka dai aikin hajji ɗa na iya wa uba uba na iya wa ɗa namiji na iya wa mace mace na iya wa namiji kuma koda wanda babu alaƙa ta jini a tsakaninsu kawai dai sharaɗin da na faɗa shi ne, dole ne wanda zai ba wani aikin hajji ya zama shi ma ya taɓa yi an gane ko domin manzo Allah ya je aikin haji yana dawafi sai ji wani mutum yana dawafi yana labbaika Allahumma an shubruma mana aikin hajjin ba nasa bane wani yake wa domin daman in aikin hajji ba naka bane wajen talbiya sai ka rinka sa sunan mai aikin hajjin labbaika Allahumma sai ka ce an wani labbaika Allahumma an wani da aka shi manzo sai ji wannan mutumin yana labbaika Allahumma an shubrima Allah amsawarka a madadin shubrima sai manzo ya kalle shi yace hajjat hala hajjata an kai ka taba aikin hajjin ne sai ce la ban taba ba sai ce hujja an nafsika thumma an shubrima ka fare wa kanka sannan kai masa wannan shine kaida shi yasa malamai suka ce duk wanda zaka tura ya maka aikin haji ka tabbatar ya taba yi in kwa baka bincika ba ya tafi da sunan kai to kansa yawa kuma dai aikin hajji nan sau ɗaya ake a shekara da haka yanzu ka tura wani aikin haji kai dai kana da lada na ka tura wani aikin hajji amma hajjin ta sace da haka sai ka shirya har yanzu baka sauke nauyin aikin haji ba yana nan a kanka shekara mai zuwa sai ka zake tura wani in yaso ya rage ma an zaka tura kuma sai ka bincika yanzu imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabu jaza'i sayyid babul hajji amman la yastati'u thubut ala rahilati babu fardil hajji marratan fil umri babin da yake magana akan haji na wajibi sau ɗaya ke a rayuwa mana idan mutum ya yi aikin haji sau ɗaya a rayuwa ya isan masa to amma wasu Allah ya basu dama za ka samu sun yi sun maimaita sun yi sun maimaita akwai wani alhaji da aka gaya min a garin nan yace yau shekarar satin shekarar 2019 a 20 2009 ina jin ko 2011 an yi arfa yake cewa godiya ta tabbata ga Allah yau hajjinsa na 60 kenan a rayuwarsa shekara 60 bai taba fashi ba akwai su da yawa a Najeriya ko wanda sun fi haka ma wanda zai ce maka yau shekararsa 70 bai taba fashin aikin hajji ba ko bai da lafiya sai ya je amma dai duk wannan mai yawan da aka yi ɗaya ne na wajibi duk saunan na me na nafila ne sau ɗaya Allah ya wajabta maka aikin haji in kai ɗayan nan to in miliyan ka sake yi duk sunan su ne fila ba farilla ba wannan shine abin da wannan babi zai gaya mana hadisi mai lamba ta 846 hadisu abi huraira hadisin abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji ana ta kuskus wani bai taba zuwa ko iyafar ba ya ji an cewa ya ji an ce wani ya je sau sittin to haka Allah yake al'amarinsa ya ka iya Allah da bai baka ka je sau ɗaya ba shi ya ba su suka je sau sittin kuma saboda wata hikima taka, in ya so kai sai su ta kawo ma jallabiya su ta kawo ma bagaruwa da zamzam su ta kawo maka a tashi kafiya naci Allah yana da hikima wani riƙe shin nan da aka yi bai je aikin hajji ba shi ya fi masa alheri wani sau ɗaya in ya ƙetara ya je wannan ƙasar in ya makale ba zai dawo ba in ya rinka tsula tsiya gwanda da bai je ba gwanda da bai ba rashin zuwan ya fi maka alheri saboda da ka je ka kwaso zunubi a wannan garin gwanda ka ka je abdullahi dan abbas dan garin ne a garin aka haife shi aka haifi babansa aka haifi kakansa amma ya tarkata kaya ya bar garin sai dai ya zo ya umara ko hajji ya bar garin aka ce ya ba za ka dawo gida bai ce a sai dai mu rinka zuwa muna fita ce garin da Allah ya ce niyyar laifi a cikinsa sai ya dau mataki sai ya ɗanɗana kuɗan mutum to yaushe za mu iya za mu iya ba amma yau wasu niƙaggari suke takanas su tafi don su je su yi saɓo ko su kai koken ko su kai wiwi ko su je su maɗigo ko su je su luwaɗi duk bokaye suna ba su sa'a suna zuwa suna wannan miyagun 'yan siyasa miyagun attajirai inannun bokaye ba malamai ba abin da suke yi kenan a wannan gari tare sa inda aljani zai sa ka je ka takali Allah sai a irin wannan waje saboda tsaban lalacewa da tsinancewa Allah yana da hikima ba za mu ce ba don me masu kuɗi za su rinka haka a'a wani wanda yake ya je sau 60 ɗin sau kaza kuma duk shekara sai ya ɗebi kamar mutum goma to kaga dan me zaka hana shi ya ji daɗi da kuɗin sa ka da hujjar ka hana shi da ya raba hajin ya raba hajin ya raba hajin har ta kai sau nawa don me ba zai ji daɗi da kuɗin sa ba kai ne rabon bai zo kanka ba sai ka hakuri <laughs> inda rabon ka kai ba sai ka ji wata rana ko ba haka ba ta sa akwai wata ƙullalliyar jiƙaƙƙiya tsakanin talaka da mai kuɗi da <laughs> sai dai a yi haƙuri wannan faɗan asali ya samu sai dai a yi haƙuri za aka iya kuma kowa yana da rana kowa yana da rana don kana da wadata kakka raina mara wadata yana da ranarsa don ba ka da wadata karka ji haushin mai wadata in Allah ya so jarraba ka wata ran zai baka sai ka ga yadda duk kake zagin mutane oh ashe ba daɗi yau abin ya kewayo kanka Allah ya bamu wadatar zuciya da haka hadisi mai lamba ta 846 hadisu abi hurairata hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da'uni ma taraktukum ku kyale ni abin da ban faɗa muku ba kar ku tambaye ni shi wannan hadisin yana da sababul wurudi dalilin da sa maza Allah ya faɗi wannan magana na an datso maganan ne lokacin da aya ta sauka ne walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila to sai manzo Allah ya hudu ba sai ce ayyuhan nas inna allaha kataba alaykumul hajja hujju. ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin haji ku je ku yi to sai wani mutum cikin sahabbai sai ya daga hannu sunansa aqra'u Ibnul habib sai ce a kulli amin ya rasulullah kowace shekara za mu yi aikin hajji ya aikin Allah sai annabi ya amsa masa ya shiru ya sake ɗaga hannu ya sake cewa a fi kulli amin ya rasulallah kowace shekara sai mun yi annabi ya kula shi ya sake ɗaga hannu ya ce a fi kulli amin ya rasulallah kowace shekara sai mun yi sai annabi ya fusata sai ce da uni ma taraktukum duk abin da ban gaya muku ba ku kyale ni ba mantawa nake ba domin Allah ya tsare manzon Allah daga mantuwa in dai a fakon Allah ne baya mantuwa da ba zai yi Allah ya ce ka musu wani abu kuma ya manta ba yace wannan shirin da na yi muku da na amsa maka tambayar ka na ce eh to mala'ika yana nan bai tafi ba shi za a ce eh to in ku aka ce duk shekara sai ka je aikin haji to ko komin kuɗinka in ya zama wajibi duk shekara sai ka je kuma wallahi ba za ka iya ba saboda shedan sai ya biyo maka ta wata hanyar ya kuma sa maka wata yakanar. to amma yanzu in ka dage ka kuke ka tafi sau daya shikenan ka gama shekara mai zuwa in ka samu dama ka je in baka samu damuwa ba shikenan ko ba haka ba da daka ya kamata mu gane shine abin da bahaushe yake cewa zakara garin tone tone sai je tono wuka yanka idan Allah da ma'aiki ba su faɗa abu ba kakka nemi turzawa kakka nemi sakaɗawa sai ka shiga sai ka kutsa Allah ya fi ka sanin komai kuma baya mantuwa kuma wannan ibadar an san kai asali ma ba santa kake ba yanzu dukkan nan da za a ce mu daina sallawa zai yi gobe ni dai ba zan sake zuwa ba amma ibada ce muna yi ne don mu tsira a gaban Allah amma ba don zuciya tana so ba wallahi sai dai wata hikimar Allah in kana yi kana yi sai rinka ne sauƙaƙa maka ita sai ta zama jikinka sai ma in baka yi baka rinka jin ba daɗi amma asali ba so ake ba kamar karatu ne duk wanda kaga yana karatu ko ya girma ya zama malami ana girmama shi ana kaza kaza kaza da za a yi masa bitar lokacin da ake kora shi makarantar da bulala ba zai so a tuna masa wannan ba ba dan yana so ba ya je karatu wannan shine kaso 99.9 na masu ilimi a yau kowa in zai baka tarihinsa sai ya gaya maka an masa bulala an tura shi da kaza an yi kaza an yi kaza lokacin da muke karatu duk mun dauka iyayenmu ba sa son mu ba sa son mu da na dawo gida daga makaranta allo mahaifina kwana ɗaya biyu zai ce koma ba na mantawa wata rana cikin dare ya kai ni tsangayen malam babba bayan na baro zangon katab ya ce ba zan zauna a gida ba dole sai na je na yi karatun ƙur'ani sai kai ni gidan maza tsangayen malam babba inda aka yi masallacin da eh, yan asabul kafin suka je suna ta rigima a wajen tsangayen malam babba ke na yi karatu a makarantar lokacin idan ka je dab da gidan rediyon tukuntawa abin da ya biyo bayan nan duk daji ne lokacin unguwan na lado ba a yi ta ba gidan maza ce nan tsangayen malam baba abin malam babba can sabuwar gandu duk daji ne har ka je mai dile lokacin akwai wuta kano babu matsalar ɗauke wuta ba irin yanzu ba wuta ɗar amma cikin dare mahaifina ya koron daga gida ce tafi makaranta ba za ka kwana a gida ba ya jawo gidansa ya kulle ba na manta wani abokinsa ya dawo da daddare shi kuma irin masu sababbin gidajen nan ne a unguwar baya sai ya gani na zauna ina ta kuka har ya wuce ya ga yaro a daddare ya dawo da mota baya ya haska waye kai na ce ni ne wa dan gidan wa na faɗi sunan mahaifina ina za ka ya makaranta aka tura ni sai na je na kwana a tsangaya cikin almajirai in yi karatu kuma mahaifina a lokacin yana cikin attajiran unguwanmu har ya ɗauke ni ya kai ni makarantar shi ya tabbata shi ba zai iya wa 'ya'yansa haka ba ya ce kai sai ya sake ɗauko ni sai ya kwana da ni ya zo ya ƙwanƙwasa gidanmu mahaifina ya fito ya buɗe ƙofa ya yi masa magiya haba haba da ƙaryar rarrashe shi sannan aka banda na shiga gida to amma yanzu na tabbatar 'ya'yansa da ba su yi wannan wahalar ba yanzu ba ɗaya muke ba su a wannan lokacin 'ya'yan gata ne suna hawa mota suna kaza suna kaza suna kaza to wannan shine dukkanin wanda kaga ya zama wani abu musamman a maganar ilimi an sa ni mari ba ɗaya ba ba biyu mari da kuke ji na gidan mari sau biya aka sa ni amma ba shaye-shaye nake ba ba sata dan a yaren zamani in ka ce wa 'yan kano an sa mutum a mari shaye-shaye ke ko sata ba haka ba ne mu mari na baka haddace allanka ba ne ka wanke mari na farko da aka sani sanadiyar karatu ne mari na biyu saboda ni a gidan ɗariƙa na karatu gidan da na karatun allo a garin da nai karatun allo shine gidan shehun ɗariƙar tijjaniya sai na fara zuwa gidan 'yan izala su ma akwai wata katuwar tsangaya malamin amma ɗan izala ne sai na fara zuwa can to mari na biyu da aka kamo ni wannan shine laifina malami na ya taba sa an kamo ni ban yi karatun jadara ba jadare na ga wani kilif na malam jafar Allah ji kansa da rama ya ce duk tilawar da ba a yi mata jadara ba ba a yi mata tashe ba bogi ce ko Ya ce ko ba ku san ma mai jadara ba yace kaji wani ma bai san jadara ba jadara karatun bayan isha wanda almajirai suke a tsangaya tashe kuma tashi cikin dare to karatun jadara ne ban zo ba ranar juma'a don a tsangayen mu ranar juma'a ake komawa karatu ana barin karatu daman ranar laraba ne da daddare karatun jadare na laraba ba a yi za a yi karatun rana da yamma amma da ran laraba ba za a yi karatu ba alhamis ko gaba ɗaya ba a karatu da rana har da yamma juma'a ba a karatu da safe amma da daddare za a koma da dare to wannan karatun sai ban zo ba shine malam yasa aka je aka ɗauko ni aka kawo ni makaranta wato dukan da ya min shi kanka ya mamaki wallahi bulala ce itace sai da ya rinka shigewa jikina amma wani abin da shi malamin yake gaya wa iyayena ya burge shi galibi ɗalibi in kada ke shi dan yayi karatu to ba zai ba to amma ni ranar da ya mun bulala ranar kuma sai na fi karatu kuma shi malami a tsangaya in yana kula da ɗalibai wanda ya fi ɗaga murya yana karatu shine abokin malam shi malam ya fi so wannan ya sa malami na ya so ni dan wannan sosai Allah ya sa mu dace to da haka manzo Allah ce da uni ma taraktukum ku kyale ni abin da ban umarce ku ba duk abin da na kyale ku kuma ku kyale ni inna ma halaka man kana qablakum haqiqa waɗanda suka gabace ku abin da ya kai su zuwa ga halaka ko sun halaka ne bi kafarati su'alihim da yawan tambayoyinsu marasa amfani duk tambayar da ba ta da amfani to takan jawo mutum ya fada cikin halaka ko dai ta fusata shi wanda kake wa tambayar yayi fushi da kai kuma ƙarshe wannan fushin ya cutar da kai a rayuwa musamman in annabi ne annabi yayi fushi da kai ai za ka cutu dole ko kuma ya zama cewa sanadiyyar tambayar a saukar maka da wani hukuncin kuma da zai zame maka alaƙa kai a ce maka je ka yin kuma ka kasa yi ƙarshe ka faɗa ne halaka to wannan shine abin da ya shafi banin Isra'il man kana qablakum ana nufin Yahudawa tambayoyinsu da yawa sun ja musu halaka na daga cikin tambayoyinsu da suka ja musu halaka cewa ba za su yi imani ba sai sun ga Allah kiri da muzu wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun wa iz qultum ya wa iz wa tasqa musa liqaumihi fa qulna idrib bi asaka al-hajar fanfajara min husnata 'ashrata ayna qad alima kullu unasin mashrabahum وإذ قلتم يا م... وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من... قالوا ادعوا لنا ربك قالوا ادعوا لنا ربك قالوا ادعوا لنا ربك كيف waɗannan تنبيوين shine الله سبحانه وتعالى كي يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكثر من أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينات فأفونا عن ذلك atina musa sultanin mubina haka nan Allah yake am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila musa min qablu wa man yatabaddal al kufra bil imani faqad dalla sawa as sabil da ka yawan tambayoyi ga annabawa marasa amfani sun jawo halaka ga al'ummomin da suka wuce bai kamata wannan al'umma ita ma ta rinka yawa annabin ta irin wannan tambayar ba to duk da haka abdullahi dan abban zalla sallallahu alaihi wasallam duk da ya tsawatar wa da sahabbai wasu ire-iren wannan tambayoyi amma idan ka hada da abin da yahudawa suka yi da abin da sahabbai suka yi na tambaya sahabbai abin a yaba musu ne shi yasa abdullahi dan zai ke cewa Allah ya ji kan sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kwata kwata tambayoyin da suka yi masa guda goma sha biyu ne su ne yas'aluka yas'aluka a cikin Alkur'ani. kuma Allah duk ya bada amsar su ba su yi tambaya irin ta yahudawa ba ballantana Allah ya fushi da su irin yadda ya fushi da yahudawa domin su da Allah ya tsawatar da su sai suka tsawatu suka dakatar da irin waɗannan tambayoyin ba su yi wa annabi ba da haka shi yasa manzo Allah yake fa in inna ma halaka man kana qablakum haqiqa waɗanda suka gabace ku sun halaka ne bi kasrati su'alihim da yawan tambayoyin su wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da kuma sassaba wasu ga annabawan su in sun yi tambayar ma an ba su amsa kuma sai su kibin amsar wannan shine yafi ma na farkon muni dama in sun yi tambayar an ba su amsa kuma za su yi aiki da ita to da da dan sauki sauki wai kibiya a ido manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza nahaytukum an shay'in innaha niku gabaran wani abu fajtanibuhu ku nisance shi wa idza amartukum bi shay'in inna umarce ku da wani abu fa atu minhu mastata'tum ku aikata shi gwargwadon ikon ku akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi cikin kitabul i'tisam babul iqtida'i بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم to yayi kuma da mun zo karshen sai mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah